Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Manchester City na shirin zawarcin ɗan wasan tsakiya na ƙungiyar ƙwallon kafa ta Napoli Fabian Ruiz mai shekaru 23. Kocin Newcastle United Steve Bruce na shirin tayin aron ɗan wasan Chelsea mai shekaru 19 Reyes James. Ita kuwa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid na ƙoƙarin amfani da dangantakar da ke tsakanin ɗan wasan Paris Saint-Germain Kylian Mbappe da kocinsa Thomas (Tusel) domin shawo kan ɗan ƙwallon na Faransa mai shekaru ashirin. tsohon ɗan wasan tsakiyar Tottenham da Netherlands Rafael van ya ja hankalin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Spurs da ta sayi ɗan ƙwallon Morocco Hakim Ziyech mai shekaru da shida daga ƙungiyar Ajax. Shugabannin Bayern Munich sun toshe damar ɗan wasan Jamus mai shekaru 30 Thomas Muller wanda ake alakantawa da Manchester United inda ake ganin zai bar Bayern Munich a watan Janairu. Ɗan wasan tsakiyar Croatia Ivan Rakitic mai shekaru 31 na shirin sauya sheka a watan Janairu yayin da ƙungiyar kwallon kafa ta Manchester United da Juventus suka sanya ido kan ɗan wasan. Ita kuwa ƙungiyar kwallon kafa ta Southampton na son Eric Henrik Stoffelschhaus mai shekaru 48 wanda ya yi aiki a Bundesliga wato Schalke Opo da ƙungiyar Rasha Lokomotiv Moscow domin ya kasance sabon daraktan wasanni. mai horar da kungiyar kwallon kafa ta arsenal unai emery ya ce granit zaka ya yi kuskure lokacin mayar da martani cikin fushi ga 'yan kallo bayan an sauya shi a wasar da kungiyarsa ta yi canjaras da crystal palace an rika yi wa kaftin din arsenal din ihu a lokacin da aka canza shi a filin wasa na emirates bayan da tankawa masu yi masa ihun daga nan ne kuma ya cire rigarsa ya wuce ta gaban emery kuma ya fita filin wasan dan wasan ya yi kuskure amma za mu tattauna game da batun in ji imeri ya ci gaba da cewa ina so na natsu amma gaskiya abin da ya yi bai kyauta ba wannan ne karon farko da magoya bayan arsenal suka yi masa ihu a kakar bana imeri ya fito fili ya kare dan kwallon wanda dan kasar switzerland ne a wasansu da aston villa a watan jiya mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ya ce mai yiwuwa dan wasan tsakiya na kungiyar Paul Pogba ba zai dawo fagen tamola ba har sai watan Disamba dan wasan mai shekaru 26 ya samu rauni a idan sawunsa ne tun a ranar 30 ga watan Satumba kuma wasanni shida ne kawai ya buga wa kungiyarsa tunda aka fara wannan kakar wasanni biyo bayan alakanta shi da komawa kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid bayan ya dan yi hutu a Dubai a haɗaɗɗiyar daular Larabawa don ya samu lokacin murmurewa mai horar da kungiyar ya ce har yanzu zai yi zaman wata daya ba tare da ya murza leda ba kungiyar kwallon kafa ta Manchester United a ranar Lahadin nan ta taka rawar gani a wasan da ta buga da Norwich ba tare da Pogba ba inda ta yi nasara da ci uku da daya lamarin da ya sa ta kawo karshen wasanni hudu a jere ba tare da nasara ba ƙarshen labarin wasannin kenan Muhammad Sani Yusuf Nasarawa